الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وند سكي سولارينا دكما كلمو أديدي وند اللوكسي منا مسو غيسوا إلين تأدين المسلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu yau da muke magana yanzu muna sha uku ne ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a inda muke gabatar da karatu cikin waɗannan littattafai guda biyu mun yi darasi na ɗaya kuma za mu yi darasi na biyu kamar yadda muka gabatar ɗazu muka ce mutanen abuja su tara gobe muna da karatu a abuja tsakanin magariba zuwa isha'i wanda tsakanin magariba zuwa isha'i insha Allah a masallacin amaskuhu amsku estate eh, menene ma ɗin ai ma ɗakta sunan gurin na ne da wahala wallahi amsu galadima ko to galadimawa abuja da haka mutanen abuja sai su tara gobe muna da karatu a can in allah ya yarda tsakanin magariba zuwa isha'i sana abu na biyu kamar yadda na faɗa muna jajantawa al'umar 'yan kasuwa na jihar katsina wanda suka yi hasara ta dukiyoyinsu to muna roƙon allah ta'ala mayar musu da sabon arziki wannan jarabawa da suka samu kansu ciki Allah ka sa sun ci jarabawa sannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su haƙuri da juriya akan abin da ya same su wannan makaranta tana jajanta musu ƙwarin gaske gaske akan abin da ya faru sannan mu kanmu muna godiya a madadin mutanen wannan unguwa da muke zaune tare da su mutane da yawa wasu idan suna ganin littattafan nan ana karatu ana cewa wuta ya tashi kowa babban damuwarsa shine littattafai amma mun san akwai waɗanda su damuwarsu da Allah zai sa littattafan su kone haka suke so to ta Allah ba taku ba eh ta Allah ba taku ba dan haka gaskiya muna godiya a madadin mutanen unguwan nan da mutane daga sassa na duniya da suka nuna mana wato damuwa da abin da ya shafe mu wasu ma har da waɗanda mun saba da su a fahimta duk sun kira mu sun jajanta mana muna godiya kuma jama'a wanda duk bai samu lokaci ya kira ba ko ya turo mana sako wala muna masa fatan alheri abubuwan suna da yawa yanzu haka sakunan mutane na rubutu da kiran da wasu suka yi har yanzu ban iya samun lokaci wajen mayan musu da amsa ba saboda haka wannan makaranta tana godiya a madadin al'umma sana abu na gaba shine kamar yadda 'yan uwa suka sani yau muna ashirin da shida ne ga wata kuma wannan watan zai zama to shine na ƙarshe in dai sanarwa ce ta ƙarshen wata wata ba za mu ƙara yin ta ba sai bayan sallah sai dai cikin ramadan to muna da aikace aikace da dama wanda suka shafi a fuskantar ramadan ɗin da shi kan shi ramadan ɗin akwai waɗanda suke marayu ne akwai waɗanda suka musulunta ga abin da ya shafi gudanar da aikace aikace da ake kullum muna magana muna cewa wanda suka yadda da abin da makarantar nan suke yi cewa aikin addini ake da su muke wanda ba su yadda ba ba ta su muke ba kuma dama ba muna yi bane dan ka yadda in dai Allah ya riga ya yadda da aikin to shikenan an riga an gama da haka duk mutumin da ya shirya cewa zai ba da gudunmawarsa wanda mafi karancin abin da ake bayarwa kowane wata naira dubu ɗaya ne wasu sukan ɗauki naira dubu biyar biyar wasu ma abin da suka ɗauka sun ce ba sa so a sanar da kowa ko ta hanyar karatu ne ba wai a kira sunansa ba ma'aha, a ce ga abin da suke sakawa ma ba su yadda a faɗa ba na ka muna addu'a ga al'umma duk wanda suke bayar da kuɗaɗensu don gudanar da aikin da wannan makarantar take Allah ya gudanar da al'amuransu kada Allah ya tsayar da al'amuransu don tsarkin sunayensa Allah kuma ya haskaka ya buɗa sannan Allah kai masa babban arziki na samun makotaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan account number ɗin ne sifili sifili sai biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan sai a banki stanbic ibtc ne sunan ban account din ashabatul kiram ne nambobin idan ana buƙatar ƙarin bayani abin da ya shafi da'awar mu ko wani zai ba da gudunmawa tun daga gida ko waje ko kana da shawara ko ƙarin bayani to ana iya tuntuɓin waɗannan lambobin daga ƙasar gabon akwai plus biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya sifili hudu daga ƙasar mali akwai malam attahir duka akwai uku bakwai akwai a ah, ah, bakwai hudu kai hudu sai uku ɗaya sufuli wannan balin sake faɗa bakwai hudu hudu uku ɗaya takwas ɗaya biyu akwai ƙasar kamaru akwai ɗan uwa malam harun barra dan ladi akwai shida biyar sufuli tara bakwai shida tara shida sifili daga ƙasar togo akwai tara biyu bakwai biyu bakwai biyu sai uku sifili daga ƙasar kwatano akwai tara bakwai tara takwas tara biyu sifili shida sannan daga ƙasar ghana akwai a biyu hudu hudu guda uku sai tara uku sai bakwai biyar hudu sannan daga ƙasar Nijar akwai tara shida tara bakwai uku sufuli sai shida shida sannan daga nan Najeriya akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli shida bakwai takwas a shida bakwai sufuli takwas sufuli shida biyar kai bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sifili akwai sifili takwas sifili biyu uku sai biyu takwas takwas sifili shida tara muna roƙon Allah ta'ala duk wanda suke ba da gudunmawa suke taimakawa Allah ya kawo dukiyoyinsu albarka Allah ka tsare abin da ke hannunsu na dukiya to jama'a mun dawo za mu ci gaba wannan littafi da muka tsaya na tambihu yan uwa suna ta korafi cewa karatu ya tsaya kwana biyu bai tsaya ba ai mana uzuri abubuwa ne suke da yawa ya kamata jiya mai tafsiri ba mi ba saboda uzuri wanda suke da littafi a hannunsu za su duba shafi na hamsin da takwas ne idan sun duba shafi na hamsin da takwas za su duba a shafi na hamsin da takwas wanda suke da littafi a hannunsu kuma wannan ita ce halka ta talatin da biyar to malam yana magana a baya ɗan uwa malam habibu Allah ya tsare mu ya tsare mana shi shine abi abdurrahman habibu ahmad jibril mudir markaz abi ubaida amir bin jarrah malam habibu Allah ya tsare shi Allah ya ƙara masa lafiya wannan littafi da ya sa masa suna tambihu ulil albab ala salasin mi'atin wa salasatin wa salasina qawlan min ƙa’id abil abbas Don haka a bari mu gani yake cewa wa mimma yadullu ala zalika na daga cikin abin da ke nuni akan wannan me yake magana shine yana maganan matsayinsu da kuma ƙin da suke akan abin da ya shafi ilimin tauhidi mu kullum muna ƙoƙari ne mu alaƙanta mutane da Allah subhanahu wa ta'ala su kuma ƙoƙarin suke yi su alaƙanta mutane da wani abu. Mafi yawancin harkar bokancin da ke faruwa cikin al'ummanmu, billahi lazi wa'innan mutanen su suka ɗaure ma wannan abin jinji. Da wuya a ɗaga wani boka ka gabe da sabi zuwa ga wata ɗari'a. Yanzu a nan ƙasa ba, nan ƙasan layin da nake ba, nan ƙasa, can ƙasa ba. Wasu ‘yan mata suka zo nan suka faɗa min cewa akwai yarinyar da mijinta ya sake ta tana so mijin ya dawo da ita ya ƙi dawo da ita cikin ramadanan da ya wuce ana cikin bala'in koronan nan ta je wajen shi ya bata magani ya ce sharaɗin ya bata magani shine sai idan ta kawo maniyinta da shi za a haɗa aikin da mijin zai dawo da ita ta ce ita yaya za ta yi ita tutun da ba yadda za ta yi ta kwanta ya yi zina da ita don ɗibi maniyin da zai haɗa ya mata aikin a nan ƙasa nan ƙasan layi nan suka zo suna bani labarin abin ya faru da yarinya ana cikin wannan bala'in na korona. ka san duk mutumin da zai yi zina cikin watan ramadana da rana to wannan yana nuna maka cewa fajiri ne lamba ta ɗaya fajirtinsa ya kai fajiri ko ɗan iska za ka ga idan ramadana ya zo natsuwa suke za ka ga duk inda ake wata harka ta baɗala in ramadana ya zo rufewa ake sai bayan ramadana adamu a ci gaba to faɗa da ilimin tauhidi shi yasa program ɗin da na fara akan muhammad bin abdullahi ne halka guda biyu jama'a ku yi haƙuri ba na manta ba ne zan dawo zan ci gaba a shafin sarki zaki sannan in na gama zan dawo nan shafin kamar yadda na saba yi zan zo in yi wane ne muhammad bin abdullah ko zai ɗauke ni halka goma ko sha biyar ko ashirin kuma akwai halkokin da zan yi zan bude layin waya ne in ba da dama dukkan wani mutum da yake da ta cewa akan muhammad bin Wahab kake tuhumarsa da wani abu to mun baka dama ka zo kai magana idan kana da magana wallahi kafin ka samu mutumin da aka zalunce shi a duniya kamar muhammad bin abdulwahab to da wuya na sha faɗa na ce in banda yanzu da karatu ya sa maka ƙwaƙulowa mutane muke bayanin nan da yawa daga cikin mutane sun ɗauka muhammad bin abdulwahab daga baya ya zo su shehu tijjanin nan duk sun riga shi zuwa sai ya zo da wani abu wanda yake saɓanin nasu su suna kan daɗaɗɗen abu sai ya zo da sabon abu bayan ku muhammad bin abdulwahab ya girma shehu tijjani da shekara talatin da biyar a duniya da shekara talatin da biyar a duniya ya riga shehu usman dan fodi zuwa duniya da kusan wajen shekara hamsin da biyu amma abin mamaki zaka samu shehu usman har ya bar duniya babu inda ya rubutu cewa a wannan nahiyar akwai wani mutum sunansa muhammad bin abdullah yana da hatsari a hankali da shi a hankali da aƙidarsa balma hasali abin da ya tabbata akwai malaman da suka je saudiya suka yi karatu lokacin a cikinsa akwai ibn al-hajj wanda Eh, eh, malam a'a banda malam jibrila wanda suka je karatun hadisi wajen shi wanda suka karanta bukhari a gurin shi ibn al-hajj ko to haka ba wancan ibn al-hajj mai al-madkhal ba ba wannan min ba ba mai madahali ba ta bakin rawi ba shi ba to shine malam yake faɗa wa mimma yadullu ala zalika yana daga cikin abin da ke nuni wajen rikici da suke da da'awar da ta kafi wajen abauta ma Allah shi kaɗai da riƙe manyan malamai da sunan ana kama kafa da su ana neman albarkarsu ƙauli shekihim abil Abbas ahmad tijani maganin shi shehu ahmad tijani da suka ce ya ce wai man hada duk mutumin da ya kaɗai ta Allah faƙa da alhada ta ya zama mulhidi ma'anar ilhadi huwa al-khuruj an al mustaqima shi kuma dama al-ilhadu shine al-mailu karkacewa shi yasa Allah ta'ala yake cewa zaril ladina yulhiduna fi asma'ihi ka kyale wa'anda suke yin ilhadi akan sunayen Allah fa innal arifa suka ce wai arifi idza wahada bi tauhidil amma idan i kadaita Allah ta hanyar tauhidin gama garin mutane faqad alhada shi ya zama mulhidi wanda gama garin mutane mafi yawanci in ka ce ma mutum menene tauhidi ya san abin da kake nufi shine ka kaɗai ta Allah da bauta ka haɗa shi da kuwa, suka ce to da zaran ka ce ka kudirce wannan to ka zama mulhidi wal amin shi kuma amin idza wahada bi tauhidil arifi in ya ta Allah da tauhidin arifai faqad alhada shi ma ya zama mulhidi ya ani fara ya kafirta wannan maganar da malam ya kawo tana cikin jawahirul ma'ani allazi biha mashihi kitabur rima nisqatul maktabatu sha'abiyya albabar al-babu al-khamis fi dhikri ajwabatihi al-fasl ath-thani fil ahadith mujalladi shafi na 116 wa jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ash-sharaf maktabatil buhus wad-dirasa wad-dirasat a mujalladi biyu shafi na da saba'in. wa jawahirul ma'ani ta haƙiƙul imamu sheik attijani aliyu sisi mujalladi na biyu shafi na ɗari da saba'in da tamanin da ainihin wato biyar wannan a nan maganar take ta shi yasa tun da su ɗan uwanmu suka raba addini suka ce akwai zahiri da baɗi baɗini akwai shari'a akwai haƙiƙa to daga nan ne fa dukkan bala'in da ya shigo addini ta ɓangaren su ya shigo kuma dama mun ce musu inda za su yadda akwai haƙiƙa to dama haƙiƙa kun dole sai ta haifar da 'yan haƙiƙa dole ne haƙiƙa sai ta haifar da 'yan haƙiƙa to wa min zalika na daga cikin wannan qaulu shaykhihim ibrahim al-qawli in yasi da yake ta wa idan hasala al-fana'u idan al-fana'u ya tabbata arafa al-abdu to a lokacin bawa yake sani Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala da ka san cewa ai ba wani abu in ba Allah ba fa hunaka tauhidul khalisu yace akwai tauhidi tsantsa allazi huwa matlabur rijali wanda shine abinda mazaje suke nema yace Shehu Tijjani ya yaqulu fi jawahiril ma'ani shehu tijjani yana faɗa a cikin jawahirul ma'ani yace haqiqatut tauhidi Haƙiƙanin tauhidi fala yudraku ba a riskarsa li'annaka ma dumta taqulu mawjudun matukar kana cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala maududun ne wallahu maududun kana cewa akwai samamme kuma Allah ma samamme ne ka san ne ana tauhidu to ai ya zama biyu ina tauhidin yake ina tauhidin yake wannan ya zo cikin kitabu jawahirul rasail yana biye da shi aljawahir aljawahir Ibrahim shaykh ibrahim alkaulahi a mujalladi na biyu shafi na sittin. ina ganin jawahirul rasail yana nan wajen ka gan shi can miƙo min littafin nan Da wahayar da sa'il miƙo min shi yawa jawahir da sa'il ɗin ba ma guda ɗaya nake da shi ba ka gani gashi sun zo sun yi hoton shi ibrahim gashi a jiki kun gani wanda saboda Allah a irin wannan hoto mutum yana zazzara ido kaga ai akwai rashin kyautawa a ciki to kuma in kai magana ka gani to amma kaga shi shehu abul fatahi wannan maiduguri kaga hoton nan a jikin littafin nan wajen wanda wanda wannan shine littafin da malam ikawo hujja da shi a nan wajen shine littafin da malam ikawo hujja da shi a nan wajen to yanzu bari mu ci gaba da tafiya magani albabul kamisu babi na biyar Inji malam iftira'atu Shekh tijjani ƙirƙiran ƙaryen shehu tijjani ba fa in ji ni ba fa Inji malam habibu yana nan da ransa bai mutu ba duk mutumin da yake ganin malam habibu ya yi ƙarya to ije idamamin shi idamke shi gaban kuliya da shi ni kawai fasa baƙin nake inda ifi ƙarfi na sai in haɗa da ƙunƙunai tun da shugaban kogoma ƙur'ani ma ƙunƙune yake haɗawa ya ja ya ayyuha na amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in kawai sai ka ji ya dare ya sauka fa alama fa ma na dimina. to in wani zai ja ƙur'ani ya ƙunƙune kawai ka ji ya bulla ni ma haka tunda ba maganan Allah nake karanta maganan wani ne kalmar da ta fi ƙarfi na nima haka zan haɗa da ƙunƙune a wuce kawai shikenan fi wasfin rasuli sallallahu alaihi wasallama a cikin siffanta annabi Ya ce, fihi a cikin akwai samaniyatu fusul fasali guda takwas al-fasl fasali na farko قول Tijjani, innahu صلى الله عليه وسلم هو أول خلق wannan magana za ka ji suna ta faɗatta cewa annabi shi ne farkon halitta kuma kai magana ka ce ba daidai ba ne su ce maka maƙiyin annabi yana da kyau mutane su gane ita fa daraja Allah ne ke cewa wani mai daraja ne ta kowane hali daraja kuma ta tabbata annabi kasancewarsa ya zo a ƙarshe a wajen aiki kuma Allah ya ce shi ne na ɗaya ba sai ka kawo hadisan ƙarya ma ka ce annabi shi ne farkon halitta sannan yake nuna shi ne wajen daraja a farko mun sani cewa yanzu annabi nuhu ya yi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi Allah ya ba mu labari ya ce wala arsal na nuhan ila ƙaumihi Falabi safihim alfa sanatin illa kamsina aman amma annabi ya yi shekara ashirin da uku ne kawai shekara ashirin da uku goma sha uku a makka goma a madina amma ganin damar Allah kuma ya ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce darajarsa wanda ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi ashe ba matsala ba ce ta wanda ya fara daga a'a wannan ka'idan na tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd tafdilin Allah ne ke ganin dama ya ce wani yafi naka in Allah ya ce wani yafi ba sai an kawo hadisan karya ba ta hanyar hadisan ƙarya ne a ce wani yafi sannan za a tabbatar da cewa wani yafi to shine malam yake cewa wa ministira atihi daga cikin kirkire-kirkiren ƙaryarsa yana nufin in ji fashi ya ce a Sheikh tijjani mutane su haƙuri yana cikin dalilan da ya sa in aka lura na tsagaita karatun nan wuta an kwana biyu kai yaushe da mu da ni karatun nan ne an koyo wajen wajen bi da wani abu sai na ga wasu daga cikin yaran nan marasa kunya sun zo har wani a cikinsu yana cewa wa wallahi shi ba yadda za a iya bin dan izala sallah mu za mu bi ka sallah wallahi ba wani abu ne amma kuma za mu ci gaba da faɗar abin da ke cikin littattafan ka na ɓanna shi kenan in ka isa karewa za ka yi kuma ni dama yanzu isasshe gunduma gunduman nake nema yanzu qawluhu faɗasta cewa wani maujudin farkon saman mai da Hullahu, wanda Allah ya samar da shi min hadaratul ghaibi daga hadara ta gaibu huwa ruhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine ruhin annabi Muhammad summa nasala Allahu arwahal alami min ruhi sannan Allah subhanahu wata'ala isan ya ranta da kai daga ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abun mamaki wallahi nan gaba zan fara fito muku da shi a littattafan shi'a akwai wasu aƙidu da za ka dinga gani a littattafan 'yan uwanmu 'yan ɗari'u sai kuma ka ga irin wannan abin kalma da kalma a littattafan shi'a me alaƙa me ya haɗa ba mu sani ma sa mana bayani duk da Allah ya taimake mu yanzu suna su ahalus sunna wanda da gudun wannan sunan suke yi wanda mu wannan ci gaba ne a gurinmu kuma alhamdulillah an samu wasu a cikin cikinsu sun tashi suna faɗa da shi a haikan mun gode ma Allah akan wannan to wannan dalilin ya samu ke muku kashedi muke ce muku ku yi a hankali akwai mutane da dama sun shigo aƙidar ku amma ba da rigar ku ba wanda cikin wanda na tonawa asiri akan wannan akwai kwanda kwanda kowa ya sani mutumin gane ne in yana program zai zo ya shigo da rigar tijjaniya yake zuwa ya shigo amma makareci ƙarya yake ɗan a ne ga wannan shi ma ɗan gidan ma nasar kabaran nan banda wancan sai gashi shekara ta dubu biyu da wajen sha bakwai ne ko sha nawa ne ma ko 2007 ne ma sai gashi ya je yana mazazzafi ta aziya yana cewa wai babansu wai ya faɗa wai shi ne wai wai abin da ya shafi a wai halifan malam nasiru kabara a doron ƙasa to shine wannan ya kawo cikin jawahirul ma'ani alladhi bi hamishihi kitabur rima nusratul maktabatu sha'abiyya albabul khamisu alfasalin salisu fi isharatihi ko fi isharatihi al'alawiyya a mujalladi na biyu shafi na 143 wa jawahirin ma'ani allazi yalihi kitabun rima ishrafa maktabatul buhuth wa dirasati a mujalladi na 182 wa jawahirin ma'ani tahqiqul imam sheikh tijjani aliyu sisi mujalladi na biyu da to wannan kun ga idan malam ya kawo abu in zai kawo reference ne ya kawo littafi ɗaya sai kawo littattafai daban-daban yanzu ƙalubalen shine zuwa za ka yi kaje ka duba shin wannan maganar da muke faɗa da shafi da komai akwai ta a littafin ko babu shin wannan maganar mu ne ba mu gane larabcin ba idan ba mu gane ba sai ka ɗauko ka ce wallahi ba mu gane ga abin da maganar take ne amma ba zuwa za ka yi baka ce a'a ai maganganun nan ba a ganewa sai an bi wata hanya kuma kai da ka gane mu da muka yi bayani ka ƙi fito kai bayani a gane sai malam ya ce hadhihi al-umur irin waɗannan al'amura ka zo ka ce annabi shine farkon halitta la tu'rafu ba za a iya sanin ta ba illa an tariqi wahayi wahyi min sai ta hanyar wahayi hadisin da suka dogara da shi abun mamaki hatta gumari sai da ce ƙarya ne hadisin nan Hadisan ƙarya ne wal wahyu wa'ayi kadin qata bi mautihi sallallahu alaihi wasallama ya yanki da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk mutumin da ya miƙe ya ce ana masa wahayi bayan annabi ya bar duniya inda shari'ar musulunci wallahi zaunar da shi ake a tambaye shi me yasa kace an saukan maka da wahayi bayan an tambaye shi to zaɓin bi ne ko ya tuba ko ya tafi lahira wa qad sabata annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga annabi annahu kala ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu azza wa jalla alqalam farkon abinda Allah ya fara halitta shi alqalam fa amarahu Allah ya umarci wannan kalam din fa kataba kullu shay'in ya rubuta kowane irin abu tun daga farko har ƙarshe wannan littafi na lauhil mahfuz da mala'ika dinnan yi rubutu qalam ɗinnan shine wanda Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay babu wani abu da muka yi sakaci a littafin wanda ba mu rubuta ba da haka wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin yana cikin littafin Allah mabayyani shine littafi lauhil mahfuz malam yace wannan hadisi unzur ka duba as-sunna li Abdullah bin Ahmad wanda a cikinsu an samu wani yaro al'imamu ahmad fa ɗan nan nashi fa ya rasu hijira ɗari biyu da wani abu amma wani ya zo ya kalle shi ya ce wai wannan fitsararren yaron mara kunya ɗan gidan yanzu dan Allah ko shehu ɗayan rubutu da nake zamani da shi na kalli shehu ɗayan rubutu in kalle shi in ce masa wannan fitsararren in tashi ma ba zan ce shehun ba sai in ce wannan fitsararren yaron ɗahi rubuci mara kunya ko dai magana ce ta rashin hankali hauka ko kuma magana ake ta rashin mutunci ba ta ilimi ba to in ba zan iya yi ga malamin da na rayu da shi a zamanin nan ba saboda na san ba magana ake ta haifa ba ya yi jika da ni idan ba zan iya kallon shi ba in ce masa wannan fitsararren mara kunya ya za ka kalli malamin da ya rasu hijira ɗari biyu da wani abu ka kalli wannan malamin ka ce masa wani malami wai fitsararre mara kunya haka ya kira ɗan gidan al'imam ahmad wai ce fitsararren yaro mara kunya wannan fitinannen yaron sai ka ɗauka wani yaro ne a wannan zamanin wanda aka girma ake magana a kai shi ne yake faɗa a mujalladinsa na biyu shafi na 393 da sunanu abi dawud a mujalladi na biyu hadisi na 226 وصحاوه الالباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته في صحيح الجامع الصغير وزياداته المجلد الاولى sannan da silsilatul ahadith sahiha a mujalladi na daya kuma qala albani min fawaid min fawaid daga cikin fa'idodin wannan hadisin wa fil hadisi isharatun ila ma yatanaqalahu an-nasu a cikin wannan hadisin akwai ishara zuwa ga abin da mutane suke ɗaukowa hatta sara zalika aqidatan rasiha har sai da wannan i zamanto aqida kafaffiya fi qulubi kaseerin minhum a cikin da yawa daga cikin zukatan mutane wa huwa shine annan nur muhammadi tawai hasken annabi muhammad huwa awwal ma khalaqa Allah ta'ala shine farkon abin da Allah ya fara halitta ko shakka ba ma yi annaba haske ne amma wani irin haske haske ne na ma'ana ba haske bane hissi haske ne na ma'ana ba haske bane hissi ba haske bane irin wannan daudin hasken da kuma annabi ya zo da shi daga gudun Allah ya fi ƙarfin wannan hasken dan yanzu wannan hasken wutan na ɗaukewa duhu zai shigo amma shi annaba hasken da ya zo da shi daga gurin Allah wannan hasken har duniya ta ƙare ba zai ƙare ba shi yasa alfazazi yake cewa wa fi tsaibatin a tan madina yake faɗa biyar riba nurun lin nubuwati la yakbu a madina akwai haske na annabta wanda ba zai taɓa bucewa ba to shine yake cewa wa laysa lidhalika asasun min wannan bai da wani asasi na inganci wa hadisi abdurrazzaq ghayr ma'rufun وحديث عبد الرزاق غير معروف إسناده حديث عبد الرزاق باسنن بني إسنادنسا ولعلنا نفرده بالكلام باما ماكي ذا موزوم كأي تونن حديث دمغانا كدوبا سلسلة مجلدين إشافي ندري بيو da hamsin da bakwai a nan ya kawo wannan magana to hatta gumari ya ɗauki cewa maganan annabi haske ne ya mu wannan maganan kasa-kasa kuma shi abin mamaki sai ga wai manyan malamai na karanta wannan a gurin maulidi abin mamaki to irin wannan magana ce za ka yi wani ya ce ai ka san annabi kai makiyin annabi ne kuma ba inda nassi ya tabbatar da haka a ko dole ka yadda wayannan karerin annabi bai bukatar su ka raba mai su wai da su ne zai zamanto mafi daraja a gurin Allah ɗaukar ƙur'ani a matsayin littafin da ya fi kowane littafi daraja a gurin Allah a aiko annabi da shi shi kadai ya isa yi ditamin din ka gane cewa annabi ya fi kowa a gurin Allah wannan ya isa duk wannan karerayin annabi bai bukatar soye da su ne za a gane cewa ya fi kowa daraja da kima a gurin Allah da haka insha Allah za mu tsaya a nan tun da Ali yana nuna cewa lokaci yayi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.